Shugaban Majalisar Dattawan Sanata Bukola Saraki ya faɗa cikin wata sanarwa jiya cewa ƙudurorin guda biyu za su sami kulawa da ta kamata domin ganin sun zama doka. Ya ce hakan na da nasaba da yadda kalamai da lafaza da ke ƙara ɗumama yanayi ke ci gaba da yaɗuwa a tsakanin 'yan Najeriya. Sanata Bukola Saraki ya yi bayanin cewa baya ga dakile yaɗuwar zafafan kalamai da na cin zarafi a tsakanin 'yan Najeriya mayar da ƙudurorin guda biyu zuwa doka zai taimaka wajen hana 'yan ƙasa ɗaukar doka a hannunsu. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na bayyana ra'ayinsu game da waɗannan ƙudurori guda biyu da majalisar dattawan ke yunƙurin mayarwa doka. Salmanu Muhammad su yanzu shugabanninmu in sun fitar da wannan dokar tun daga kansu har zuwa ƙasa idan sun san za su iya karewa kansu mutunci su karewa na ƙasa mutunci to wannan dokar idan an yi ta mutukar za a tafi da ita babu yaudara ba ta tsaya iyakansu ba to abu ne mai kyau muna goyon baya sunana adamu sa'idu gaskiya a ra'ayina shine su abin da ya kamata su yi mana ba shi suke mana ba gaskiya abin da muke bukata shine yanzu in mutum yana da aikin yi ba shi yana da ba zai yi tunanin ya je wata barna ba extra time shi yake ba wa mutum damar ya je tunani mara kyau ya je aiwatar da abin da bai kamata ba so duk irin wannan abubuwan mu shi ya kamata a yi mana a fito da wani abu da za a yi wa mutane aiki ko kuma a ɗauki talakawa matasan mu aiki wanda za su tsaya da kafa su ma su yi tunanin abin da ya kamata a yi gobe. sunana ɗahiru muhammad jibrin rogo magana ta gaskiya lafazan da ake yawan yi suka neman su kafa doka a kai wanda ake nema a raba kan yan kasa ko tashin hankula can bangaren da can bangaren a magana ta gaskiya dokar da za su dauka in dai ta wannan bangaren kadai za su dauka muna mara musu baya muna ba da goyon baya akai domin tashin hankali ba shi daidai a ko ina a duniya bana tana mu kasan ma irin halin da ake ciki a yanzu idan kuma har za su gwama ne da wata biyan bukata tasu ta irin lafazai da talaka suke yi akan cewa ba su yi wa mutane aiki suna zaune kawai suna ɗumama kujera in har za su gwama da ita to ba ma bukatar wacin talaka ya faɗa abin da ba a yi mishi tunda shi ya zaɓe ya sha wahalar sa kuma sun je sun zauna ba sa kula shi da abin da ya kamata na ci gabansa da ci gaban ƙasarsa. sai dai a cewar sanata masaudu el jibril dogwa wakili a majalisar dattawan najeriya daga shekarar alif da casa'in da tara zuwa dubu biyu da uku talakawa da jami'an tsaro da hukumomi na taka rawa wajen ɗaukar doka a hannu ita wannan ɗaukar doka a hannun ta shafi kowanne sassa ta yadda a takaice za a iya tabbatar da mutane kowa isa yi aikinsa daidai in baka yi aiki ba to yanzu akwai doka saɓanin da babu wata doka da ake so a aiwatar wadda za ta jawo hankalin mutane cewar abin nan da ake yi ba daidai ba ne gungun mutane su zo don kawai an ce wani mai laifi ne su ɗauki doka a hannunsa su kashe shi ko kuma idan an zo an ce wani ya yi sata mutanen gari su ƙi shi domin ana tsammanin da cewa bara ne ba tare da an je an kai shi kotu an tabbatar da cewa yayi abin nan ko bai ba kamar 'yan majalisar nan suna fakewa da waɗancan lafaza ne da sunan raba kawunan 'yan ƙasa amma suna magana ne a su don su kare muradunsu ne ba za ka rasa irin waɗannan ba wa ita tabbatar da cewa su 'yan majalisa idan sun faɗi wannan gaskiya ne cewar domin kansu suka yi amma ba za kuma su kaucewa faɗan irin waɗannan abubuwan ba domin da can mai isa za a ce ba a yi ba yau shekara biyu idan majalisar nan ba ta ɗauko wannan maganan na ɓatanci ta yi tintintin ba mai isa sai yanzu amma idan ka sake dubawa kuma za ka ga da cewar kalamomin da ake a yanzu musamman a kan magana wato rarrabuwar kanan da su shafi arewa da kudu da kuma tsakanin jinsi wannan kabila da waccan kabila tsakanin waɗannan mutane da wannan mutane tsakanin wancan gari da wancan gari to dole ne zamana a ce an yi doka ta ƙasa wadda za a shigar da ita cikin kundin tsarin mulkin najeriya wadda zai taka kowa birki sanata masaudu el jibril doguwa kenan tsohon wakili a majalisar dattawan najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya